بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته mana gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa da komai da ya nuna mana wannan yammaci na lahadi mai tarin albarka wanda yake shine yammaci na ashirin cicif ga watan shawwal a wannan shekara ta 1432 daidai da 18 ga watan satumba shekara ta 2011 meladiya domin kammala karatun daura na wannan zango na wannan karo a cikin wannan littafi mai tarin albarka al'aqidatul wasatiyya ta shekul islam ibn taimiyya inda yake wannan shine darasinmu na takwas a cikin wannan littafin mai tarin albarka duk da darasin farko da aka yi akan tarjamar shekul islam ibn taimiyya muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan kuma ajali ya zo ubangiji Allah madaukin sarki ya sa mu cika da imani ranar alkiyama mu tashi karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa faslun fasali ya ce ya kawo wannan kalma ta fasulu ne don ya rabe maka wacce magana da yake yi da sabuwar magana da zai kawo domin a wannan fasali da ya gabata ya daɗa janyo hankalinmu akan abin da ya shafi imani da Allah na abin da ya zo a cikin littafin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akan cewa shi Allah madaukakin sarki ya daidaitu akan al'arshinsa ma'ana yana saman al'arshinsa nesa da halittarsa wanda yake wannan shine abin da malamai suka sani shine abin da nasosi na alkur'ani ya tabbatar har yi mana bayani akan abin da in mutum ya fahimci fi sama yana sama to shin yana cikin wata sama ne ya ce to kaga wannan loga ma ba nuna haka da sauran bayanai da shakul islam ibn taymiya yi ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara har kuma da irin ayoyin ma da ya kawo cewa wasi a kursiyu samawati wal ard duk cewa ya kawo su ne arban ba tare da ya kawo su ne a babin ba a babin nakalto cewar qala ta'ala ba da ayar wa yamsiku sama'a wa yamsiku sama'a wa yamsiku samawati al-arda inna allaha yamsiku samawati wal-arda an tazula inna allaha ko an tazula wa yamsiku sama'a an illa bi amri kaga duk waɗannan ayoyi ne shekul islam taimiya ya kawo su haka kasancewar rubutun na sauri sauri ake yi Allah ta'ala da gafara saboda haka yace fasulun dan ya ka fahimci cewa ya tike wacce maganar zai shiga wata sabuwar magana isa yace fasulun wa qad dakhala fi zalik al-iman bi annahu qaribun mujibun kama jama'a bayna zalika fi qawli wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib al-aya wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي a wannan kalmomi da shekul islam ibn taimiyya ya zayyano mana ko wannan fasali da ya buɗe zai daɗa jaddada mana wajibcin yin imani da cewar ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana kusa da halittarsa cewar kuma yana kusa da halittarsa ba sa kore cewar yana sama ya daidaito akan al'arshinsa ana ba ta mun gane wannan in dai ka fahimci shi Allah maɗaukakin sarki laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir wani wanda ba Allah ta'ala ba shine a lokacin da i kusa da abu kaza lokacin kuma i nesa da abu kaza wanda ba Allah maɗaukin sarki ba daidai lokacin da kake daɗa kusa da Kaduna daidai lokacin kake ƙara nesa damina ko ba ka yake ba to wannan in ka fahimci shi Allah maɗaukin sarki kusancinsa ba irin wannan bane nesa su da halitta ba irin wannan bane to ka ka huta ka kubuta daga atatil naka goge sifofin Allah maɗaukin sarki na cewar baya sama ka kubuta daga a tamsil na cewar ka kamanta Allah ta'ala ta halittarsa domin Allah ta'ala ce laisa misali shay wa huwa sami wal basir kamar yadda kai imani da ayoyin da suka nuna ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama ya daidaito akan al'arshin sa haka zaka imani kuma da cewar Allah madaukakin sarki yana kusa da bayinsa kamar yadda ya zayyana duka a cikin littafin sa kisa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa qad dakhala fi zalik ya shiga cikin abubuwan da muke faɗa imani da wa da Allah al bi annahu qaribun imani da cewar shi Allah maɗaukin sarki a kusa yake mujibun kuma yana amsa addu'a din mai addu'a kamar jama'a bayana zalik kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya hada waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko shine ne kusanci abu na bifa amsa addu'a Allah ta'ala ya haɗa su a aya guda yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayinka suka tambaye wai za su alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka dangane da ni fa inni qarib to ka ce ni ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran duk mai kira idan ya kiraye ni kaga a wannan ayar ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cewa shi yana kusa da bayansa irin kusan da ta dace da shi kuma yana amsa addu'ar bayansa kenan kofa a buɗe take bawa ya tashi ya roƙi Allah maɗaukin sarki babu wani wanda zai zo ya rufe maka ido ya ce in kai addu'a Allah ba zai karɓa ba sai in shi ne ya yi maka kun gano wannan da ke ko amma kai a matsayinka na bawa na ka tashi ka nuna tawalu'unka a gaban Allah maɗaukin sarki ka nuna gajiyarwa ka a gaban Allah maɗaukin sarki kana roƙon shi sai ubangiji Allah ta'ala ya baka duk wani wanda za ka sa ya maka addu'a ba wanda ya kai ka sanin bukatunka a cikin halittu kamar wa kamar kai kanka duk ko inda zaka tafiya daga nan ka tafi har zuwa kasar sun don wani ya maka addu'a an gaje sai ka rage mai wasu bayana don ba za ka iya gaya mashi su ba ko ba ka yake ba amma Allah mahalicinka shine wanda za ka zayyane mashi duk damuwarka filla daki daki ka nuna mashi wa ka daman kai ba wadatacce bane annabi zakariya alayhi salatu wasalam haka yi yace wa inni wa hanal afu minni washta ala ra'su shayban wa lam akun bid'a rabbi shaqiyya wa inni khiftu al mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa bi min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa waj'alhu rabbi radiya haka annabi zakariya alayhi salatu wasalam ya tashi yake addu'a yace rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin to kenan babu wani wanda zai ce kai ba ka da wani matsayi da za ka roƙi Allah ta'ala ya amsa maka sai in shi ne ya roƙa maka Allah maɗaukacin sarki Allah ta'ala ya sauwake wa su sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni dangane da ni fa inni qaribun to kace musu ni ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran duk mai kira idan ya kira ni wannan ayar sanadiyar saukata wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah a qaribun rabbuna fanunaji shin ubangijinmu yana kusa ne mu gana da shi an ba'idun fanunadi ko yana nesa mu kiraye shi me bambanci tsakanin fanunajihi da fanunadihi dihi mhm. eh. ba tare da daga murya ba annida tare da daga murya kun lura da ke ko shi ubangijinmu yana kusa ne mu gana da shi ba tare da mun daga murya ba ko ko yana nesa sai mun daga murya kun lura da wannan da ke ko yana wannan tambayar ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ishuru bai ce komai ba sai Allah ta'ala ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun kun lura da wannan da ke ko kenan kaga kofa abu da take mutum kuma kenan mutum zai kira Allah ba ba ihu zai yi ba ba raka ihu zai yi ba domin yana kiran wanda yake kusa ne wa qawluhu da faɗin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yace innal ladhi tad'una lalle shi wanda kuke kira aqrabu ila ahadikum ya fi kusa da ɗayan ku min unqi rahilati akan linzamin abin hawansa ko akan wuyan abin hawansa da yake duk da waɗannan abubuwa suna nuna mana cewar idan mutum zai roƙi Allah madaukakin sarki ba zai roƙi Allah madaukakin sarki bane yana ɗaga murya yana kaza yana kaza in zai kira Allah madaukakin sarki ba ihu zai yi ba haka Allah ta'ala ya faɗa وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من عليه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عال في جنوه قريب في علوه وما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أبن دعاك أنبتا duk abin da aka zayyana filla filla dake dake fil kitabi a cikin littafin Allah madaukakin sarki wa sunnati da sunnar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wato waɗannan sunaye guda biyu da ya kirayi alƙurani da sunan mai alkitab ya kirayi makaranta ana salam da sunan mai sunna ba fa shi ya sanya wannan sunan ba alkitab wa sunna ba shi ya sa ba Allah ta'ala shi ya sanya wa alqur'an shi ya kira alqur'an da sunan mai alkitab yace zalikal kitabu la rayba fi lura da wannan da ke ko ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ce alaikum bi bisunnati bi da sunnata ku lura da wannan da ke ko saɓanin duk wani suna da za a sanya ma ƙungiya ta bid'a za a ga dai wannan sunan ko dai a samu wani aiki daga cikin abin da take yi a sanya suna a kan shi kamar rafita wani aiki da suka yi suka yi wurgi da sahabbai sai aka kira musu suna rafida ko dai ya zamana sunan da aka sa sunan jagoran tafiyan ne kamar wa kamar jahaniya tawa jahan bin safwan kamar ta garinsa kamar eh kamar kamar mu'tazila na abin nan itazil anna da aka ce da su ga wani aiki suka yi amma ita labarin sunna ta fito ne daga bakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace alaikum bi sunnati kaga bai ce bi sunna ba bi sunnati da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidun wa sunnatil khulafa'i ar-rashidin kenan sunanin guda nawa ne akwai sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wace manzon Allah ya sanya mata stamp akwai sunnar halifofin shiryayyu wace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sanya mata stamp ina ba ta mun gano wannan da kyau kenan babu wani abu da sayyidina Umar zai yi sayyidina Abubakar yayi sayyidina Usman sayyidina Ali yayi ka kira wani abun bid'a tunda su ne al-khulafa'u ar-rashidun dan abin da yasa zaka ga mutum ya kirkiro bid'a ya kirkiro barna sai ce to yanzu ai bid'a ma akwai wacce take wajibi kun lura ko domin hada qur'ani da sayyidina usman yayi ai manzon Allah bai yi ba kuma shi yayi sai da inda ba dan hada qur'ani ba ba dan sayyidina usman ya hada qur'ani ba da yanzu kenan wata sura tana hannunka wata sura kuma ba ta hannunka kenan wannan bid'a ce bid'a ma ya zama wajibi a yi ta subhanallahi alazim to kaga wannan ya ya fahimci abin a baibai sai da an ba dan ya fahimci abun a baibai ba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare cewa alaikum bi sunnati wa sunnati la khulafa'ir rashidin tunda sai na Uthman yayi sai na Umar yayi sai na Ali yayi sai na Abubakar ya zama sunna ne wannan a cikin su babu wanda ya inkari magana fada ake shine idan waɗannan sahabbai guda hudu Abubakar Umar usman ali suka ce kaza sai sauran duk sahabbai suka ce kaza sabanin abinda su waɗannan hudun suka faɗa wanne za ka bi kun fahimci wannan da ke ko a'a ai tambaya ne ka duba jami'ul ulum wal hikam na ibnu rajab al-hanbali karkashin wannan hadisi din ina fatan kun gane wannan da kyau sannan abubuwan nan da suka yi babu wani wanda yi musu akan wannan da sayin na Uthman ya rasu sai na ali ya zama khalifa me yasa bai warga da wancan abin da ya yi ba in za a ce tsoro ne in za a ce sai na aliyu ya ki faɗa ne dan yana jin tsoro to yanzu ai shi ne amirul muminina eh wanda yake kuma cewar wai ana sifanta ta da tsoro rage mishi daraja ne haidara ne fa jan zaki jijiya ne ba nama ba kuma a ce yana jin tsoro eh kaga a ce ana tunanin a yabe shi ashe kuma muzanta shi ake Allah ta'ala ya sauwake saboda haka da aka da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ma zikira fil kitabi wa sunna su kansu waɗannan sunayen guda biyu ba sunaye ne na bid'a ba sunaye ne wanda suke tabbatattu alkitab wa Allah ta'ala ce zalikal kitabu la raiba fi sunna ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce wa alaikum alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin duk abin da aka ban ambata a cikin alqur'ani mai girma da harshen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi min ƙurbihi, cewar shi Allah maɗaukin sarki yana kusa da bayansa. wa ma'iyyatihi yana tare da su nau kenan biyu la yunafi baya kore ma zukira da kuma aka ambata a cikin littafi da kuma hadisi min uluwihi cewar shi Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka Haka shi ne kisha na me na ƙurbihi. wa fawqiyatihi cewar shi Allah ta'ala yana sama kaga kishiya ne na me ma'iyya shi sa suke kiran wannan abin attifaq a bangaren balaga a mahasanat lafziya attifaq ko kuma al-muqabala na shafa wanda suke kira dan daga dai wannan sai wannan eh attifaq ko na barakallahu fiku abinda aka ambata na cewa shi Allah ta'ala qaribun ne kuma ma'ana baya kore kuma abinda aka faɗa na uluhi dan Allah ta'ala ya ce sabbih isma rabbika al-a'la kuma ka fahimci wannan al'amari wannan zikirin yana cikin zikirin da ake a ina a sujjada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la bayan ka yi sujjada sannan kuma kake cewa al'a mafi ɗaukaka subhanahu wa ta'ala kenan kazalahu al'ulu wal fawqiyya ala ibadihi bila khayfiyya wa ma za mutaliyun ilayhim bi ilmihi muhaiminun alaihimu. wa zikruhu lil qurbi wal ma'iyya haka abin da ya faɗa wa yake da sunan hafizul hakami a cikin sallam nashi ya rera abubuwa masu tarin yawa wanda yake ɗalibin ilimi a ƙasa da minti ɗaya lallai ya haddace baiti goma ko eh insha Allah ku ce ko fa innahu subhana cewar shi Allah madaukakin sarki laisa ka mislihi shay babu wani abin da yake irinsa balle ka ce a ah, to za a ce yana kusa kuma yana nesa eh ya za ka ce yana kusa kuma ya ɗaukaka akan al'arshi laisa misilin shai fi jami'i nu'utihi a cikin dukkanin sifofinsa nu'ut sifat kun lura da wannan da ke ko ai ba sai ka rubuta ba ne shine atun ba kana cewa atun wa man'utun ba yawwa shi shine sifatun wa masuf fi jami'i nu'utihi a dukkanin sifofinsa wa huwa alim shi Allah madaukakin sarki madaukaki ne dan ya ce mana sabbih isma rabbikal a'la yace mana tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim duk wanda yake nuna cewar saukarwa daga ina ne daga sama wa huwa alin fi dunuwi shi madaukaki ne duk cewar kuma yana kusa qaribun makusanci ne fi uluwihi duk cewar kuma yana sama saboda me li'anna al-kullu duk abubuwan da ya faɗa gaskiya ne wal haqqu gaskiya kuma ba ta warware junanta in dai gaskiya ce ba ta warware junanta so da ka san shi Allah madaukakin sarki laisa ka misli shay wa huwa samiul basir to lalle ilalla zaka fahimci cewa da yace yana sama baya nuna kuma baya kusa da kai subhanahu wata'ala da yace yana kusa da kai baya nuna cewa kuma baya sama sannan kuma irin abubuwan da aka karanta a baya za su fayyace mana al'amura cewa fa gaba ɗayan duniyan nan samanta da ƙasanta bakwai ɗinta da ƙasa bakwai da sama bakwai duk gaba ɗayan su ba su wuce in aka sanya su a cikin kursi ɓat za su ɓace kamar yadda kursi idan aka sanya shi a alwashi ɓat zai ɓace to kenan shi Allah madaukakin sarki yana sama ga halittun nan gaba ɗayan su a gaban shi ba tare da cewar wani abu ya nisantar da shi da su ba subhanahu wata'ala sura su ayoyi sun tabbatar da cewar shi yana sama saboda haka sai ka imani da wannan sun tabbatar da cewar yana ko ina da iliminsa kenan babu inda mutum zai shiga ya kauce ma ilimin Allah madaukakin sarki ya yi cewar Allah bai san me yake aikatawa ba ko Allah baya ganin shi lokacin da yake aikata abu kaza ko yana tunanin saboda duhun dare ko yana tunanin saboda ya kukkulla ko ina da ina ko yana tunanin saboda ya shiga karkashin kasa ai man karanta wannan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين شيخ الإسلام ابن تيمية ومن الإيمان بالله وكتبه كل رد وانا الجملة ومن الإيمان بالله وكتبه كان سينزو شيخ الإسلام ابن تيمية يكمل magana akan imani da da Allah yanzu zai shiga imani da Allah da kuma littafan Allah amma duk karatutukan da muka yi har zuwa nan duk yana zayyana mana abubuwan da suke shiga karkashin imani da Allah maɗaukakin sarki kuma yana daga cikin shika-shikan imani guda shida imani da littafan Allah laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin a ayar sai aka ce wal kitabi anan kuma sai ya ce wa kutubihi eh eh saboda wancan aldin da aka ce wal kitab alci aljinsiya ta kunshi dukkan jinsin littafin da Allah ta'ala ya saukar wa min al-iman billahi wa kutubi al-iman bi anna al-qur'ana kalamullah munazzalun ghayru makhluq minhu bada'a wa ilayhi ya'ud wa anna Allah takallama bihi haqiqa wa anna hadha alquran alladhi anzala ala muhammad sallallahu alaihi wasallama huwa kalamullahi haqiqatan la kalamu ghayr shaykhul islam ibn taymiyyah yace wa min al-iman billah yana shiga yana karkashin imani da Allah madaukin sarki wa kutubihi imani kuma da litafan Allah me yake shiga wannan al-iman yin imani da cewar al-imanu bi anna a qurana kalamullah yin imani da cewa shi al zancen Allah ne maganar Allah ne kenan kai tsaye ya nuna ubangiji Allah madaukakin sarki yana magana kun yi shiru daga cikin maganarsa akwai mai alkur'ani mai girma daga ciki akwai mai a taura daga akwai injila al'imanu bi anna alqur'ana kalamullah cewar alƙur'ani zancen Allah ne magana Allah ne munazzalun wanda Allah ta'ala ya saukar da shi shi alqur'ani munazzal wanda aka saukar da shi ne dan Allah ta'ala ya ce tanzilul kitabi min Allahi al-azizi al-hakim yace wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin ghairu makhluqin shi alqur'ani ba halitta bane kun lura da wannan da ko saboda me ba halitta ba saboda siffa Allah ne ita ko siffar Allah ba halitta Allah ba ce kasancewa alkur'ani siffar Allah ne shi yasa bai zama halitta Allah ba kun gane wannan da ke ko minhu bada'a shi alkur'ani daga wurin Allah ta'ala yake wa ilaihi ya'ud kuma zuwa ga Allah ta'ala alkur'ani zai koma don watan wata rana za a nemi alkur'ani kuma a rasa yana gaske alamomin tashi alkiyama wata rana kawai sai a bude ba ga qur'anin ba kwata kwata ya koma ga Allah madaukakin sai kuma kaga a wannan lokaci al'umma babu qur'ani cikin su kenan jahilci ne mai rara. Allah ta'ala shi kiyaye Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala kada ya nuna mana wannan lokacin minhu bada wa ilayhi ya'ud zuwa ga Allah ta'ala qur'ani yake kuma wannan jumlar mai da martani ne ga aljahmiya kun da ke ko mutanen jihar bani safwan mecece aqidar su akan abin da ya shafa alqur'ani mai girma aqidar su ita ce inna Allah la ya takallam Allah ta'ala baya magana aqidar su Allah baya magana sai dai kawai ya halicci magana ce kun da wannan ko ya halicci maganar ce sai maganar take yi take magana a maimakon Allah madawakin sarki sai ka ji ana wani yaran da mutum ba zai gane shi ba daman diki ne ilmin bihi jahalun wa jahalun bihi ilmu to ya zai ce Allah baya magana to akan wannan ne fa suke ta kokarin kautar da ayoyin da ubangiji Allah madawakin sarki yake ta magana akan su وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا Allah تعالى يce mun kiraye shi kuma kira haga yana kunshe da ni sauti kuma Allah ta'ala ya gana da shi dawa da nan Musa alaihi salatu wasalam amma suka ce da Allah ta'ala ya yi bayanin kiran shi a suratul abin alqasas min ash-shajaratil mubarakati an ya Musa daga wannan bishiyar wai Allah sai ya halitta Allah ta'ala ya halitta magana ne sai ya sanya ta abin zai sai bishiyar take magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam to kun ga wannan tambayar da muke a wancan kana ita ce muke da jaddadawa bishiyar ce ta ce ana la ilaha illa ana fa abudini wa aqimi salata li zikri kun shiru bishiyar ce za ta faɗi wannan maganar ta ce la ilaha illa ana bishiyar wai shi bai da Allah ta'ala yana magana ba wa anna Allah takallama bi haqiqa kuma ubangiji Allah madaukakin sarki yayi magana da wannan alqur'anin ne haqiqatan lafazin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya amfani da shi ana yace haqiqa kenan ya kora majaz ba majaz bane kun lura da wannan da ke ko domin wannan gabar da shekul islam ibn taymiya yake zayyana mana gaba ce da take wajib take tabbatar da yin wajibi na cewa alqur'ani magana Allah ne hakikatan ba majazan ba dan me yace aka ko dan me shekul islam ibn taymiya yace hakika bai ce majaz ba dan Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa takliman lafazin takliman da Allah ta'ala ya yi amfani da shi ya nuna cewar hakikanin magana ce dan maf'ulul mutlaq wanda yake masdar ne yana kore kuma majaz ina fata mun wannan mun fahimci wannan da kyau وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام بن تيمية كما للي ون القرآن وند أبنجي الله مدى وكان سركي يسوك دشي من الله إرادة أمين الله ستبت أغريشي هو كلام الله Shi ne maganar Allah ɗin hakikatan haƙiƙa ba majaz ba la kalamu ghairi ba magana wani bace ku lura da shekul islam ibn taymiya yake warwarewa filla filla dan karfe tsammanin ko kace zaka mai fassara, ai ga abin da yake nufi shi yasa yace wa anna hazal qur'an allazi anzalahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama huwa kalamullahi nan garga zo ce shekul islam ya ce kaza ce kaza dan ya fito maka da abin filla filla daki daki don Allah ta'ala ne ya ce da alqur'anin magana shi ne wa in ahadu min al-mushrikeena istazaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah la kalamu ghairi ba magana wani bace kun gane wannan da kyau to faɗin Allah ta'ala da ya fara fara ya ce abinda nan la rasulin karim eh shi kuma fa eh eh kace me ya barakallahu fik yace me kawo sako kenan tunda shi ne ya kawo so ba wai ya canza don dama waɗannan ayoyin shi da ayoyin da suke magana a kansu shi yasa kun ga ana maganar kawai ya sanya mata makamin ƙare dangi ya kace kace da ita kullum da ke ko ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف wato idan ka fahimci sunna ka fahimci littafai na sunna wannan ba wai sai ka zo kana karanta littafan yan bidiyo ba kafin kamar masu da martani abin da yake wajibi a kan ɗalibin ilimi shine ya tsaya ya karanta hakikanin me aka rubuta akan manhaji na sunna kun gane wannan da ke ko idan ka karanta hakikanin karantawa ba wasu ka dauko littafin yan kaza yan kaza kana dubawa ba da zarar mutum ya harbo bid'a zaka ji dalilai ne suke neman wannan tana bannan fita wannan tana a kyale nan fita da ba tare da ka karanta wasu littafan su ko ka saurari abin nan nasu ba shi zai ga imamul barbahari yayi tsawa sosai da sosai akan ɗalibi wai dinga sauraron maganganu yan bid'a balle har ya ci waje mai musu da martani wannan shakku kake da shi ake ka da shakku kun gane wannan da ke ko shekul islam ibn taymiyyah yake cewa wala yajuz bai halatta ba itlaqul qawli a ce bi annahu shi alqur'ani mai girma hikayatu an kalamillah wai ai hikaya ne zan san ubangiji ba shine zancen ubangijin ba an hikaito mana ne kaga wannan mai da martani ne na wasu kungiyoyi da ake kira su alkullabiya su wai alkullabiya su ne mutanen abdullahi bin sa'id bin kullab su kuma kaza da su akan alqur'ani cewar hikayatun an kalamillah kenan ba su yadda da cewar Allah ta'ala yana magana ba ɗaya au ibara ko kuma cewar shi alkur'ani wani wata ibara ce haka daga zancen ubangiji wannan kuma mai da martani ne akan asha'ira da suka ce wai su mabiyan abul hasan ne al-ash'ari shi abul hasan al-ash'ari wanda yake shi ya kyankashi mazhaban asha'ira kafin wannan mazhabin yayi yayi abin nan ya yi faɗi tashi sosai sosai akan ƙungiyoyi na musulunci ubangiji Allah maɗaukin sarki ya mai gamdakatar kafin ya koma ga Allah ta'ala ya fahimci mazhabi na sunna ya rubuta littafi mai suna al-ibanatu an usulid diyana littafin yana na a kasuwa ba littafi ne da aka sanya shi a ƙarƙashin fulu aka ɓoye shi ba kafin ya rasu sai da ya barranta da wannan aƙida ta a sha'iranci. amma sai ka rasa su kuma da suke dakwanta yanzu wa suke bi kun yi shiru don shi mai ita din ma tun da ransa sai da ya barranta da ita ya nuna cewar ya yi tafiya mai tsawon nisa akan Allah ta'ala ya gamsu da shi ta farkin daidai kuma da na faɗa muku sunan littafin ba wani littafi ne mai tsada sosai da sosai ba ba littafi ne mai yawa ba bai kai yawan wannan ba ba zai wuce bai kai yawan wannan ba duka wannan littafin da ke hannunku bai kai yawan haka ba so ba wai mujalladi ashirin bane ko talatin kun gane wannan da ke ku da yake shaiku abin nan abul hasan al ya zayyana batutuwa sosai da sosai akan mazhabin ahlus sunna ya bar mazhabin asha'ira wasu kuma yanzu suna nan sun rike shi gangam wanda yake shi jagoran ma ya bar mazhabin Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mana aqidan mu Allah ta'ala ya tsare mana tafsirin mu bal shaykhul islam bin yi yace a'a Iza qara'ahu an-nasu idan mutane suka karanta alqur'ani aw katabuhu fil masahib ko kuma suka rubuta shi a takardu kun lura da wannan da kyau ko ko suka rubuta shi a allina suka koma gefe suna kwani lam yakhruj bi zalika shi alqur'anin bai fita ba da wannan aikin da aka yi mishi na me na karanta shi ko rubuta shi bai fita ba an an yakuna kalamullah a ce wai yanzu kuma bai zama zancen Allah ba hakikatan hakikanin zance a'a yana nan dai a matsayin shi na me na zancen Allah madaukin sarki fa innal kalama shaykhul islam ibn taymiya yake cewa shi zance inna ma abin sani kawai yudafu hakikatan a hakikanin gaskiya hakikanin al'amari ana jingina shi ne ila man qalahu mubtadi'an zuwa ga wanda ya faɗe shi tun karan farko kun gan shi mai alhamza ne mubtadi'an ba mai allaka ba mai an baki bane ba mai ainun bane mai ainun shine mubtadi'an dan bid'a mai alhamza shine tun karan farko mubtadi'an wanda ya karanta shi tun karan farko la ila man qalahu muballighan ba wai zuwa ga wanda ya faɗe shi yana isarwa ba mu'addiyan yana karanta shi ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ka gani umar baka fahimci wannan da kyau ba yanzu idan na ce badatu bi bismillah fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridwa muhammadin al-muhda ila an-nas mursala wa itarati thumma sahabati thumma man talahum bil ihsani talahum ka haddace ni wa itarati thumma sahabati thumma man talahum ala al-ihsani bil khairi wa bala وصلفت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم الألا وبعد فأبل الله فينا كتابه فزيد به حبل العداء متحدلا ما قال واي ونا إمام الشاطبي ما قال إمام الشاطبي ذاك في ما قال عليو تي ما ذاك في ما قال عليو بني سيدي عليو ذاك في ما قال شيني دنشي يفعل مبلغا ne wannan mu'addiyan la kullu da wannan da ke ko amma zaka ce kai wa kirera shatubiya ne a can haka zaka ji wani ya faɗa wake karanta shatubiya wake ke makaranta maganar imamu shatubi rahimahullah azza wajalla ka gane yanzu yawwa to kenan magana ga wanda ya faɗe ta awwalan shi ake jinginawa a ce ai wane ya faɗa kun lura da wannan da ke ko sai ga an ce shugaban ƙasa ya faɗa ta harshen sakataren gwamnati kun lura ko kuma ta harshen wanda ya wakilce shi a wannan taron ina fata mun fahimci wannan da kyau walillahi al-masalul a'la ba ana kwanta da Allah ta'ala da wani halitta su bane wai dan dai magana ta fito fili sabili da haka alqur'ani mai girma dan manzo Allah sallallahu shine farkon wanda ya karanta shi a cikin mutane sai su kuma suka karanta baya fitar da shi daga maganar Allah madaukakin sarki dan jibril ya karanta wa manzo Allah wasallam manzo Allah kuma ya karanta baya fitar da shi daga cewar ba magana Allah bane dan ka karanta shi baya fitar da shi cewar ba magana Allah bane fa sautu wal alhanu sautul qari lakin na malmatulu qaulul bari haka hafizul haka ne fada yace fa sautu sauti da aka ji wal alhanu da rerawa da aka yi sautul qari wannan sauti ne nawa na mai karantawa lakin da malmatulu shi abin da aka karanta din qaulul bari magana ce ta Allah madaukakin sarki ina ba ta mun gane wannan da kyau malamai sun ta wannan ne da su fayyace su rarrabe tsakanin zare da abawa akan abin da ya shafi aqida ingantacciya tsaftatacciya kun lura da kyau ko waɗansu batutuwan da ba mu so a ce an shiga zirzi a ciki ba lura da cewar waɗansu su basu bayyana ba kun gane wannan da kyau amma gana kama wata tashar yaɗa labaru ta rediyo ko a jarida ko a wani abu kawai sai ya ga malam wani ya kwanto wata kura ta bid'a eh lura da cewar Najeriya da ma haka take kun gane wannan da ke ku to sai ya zama cewar dole waɗansu abubuwan za a faɗe su la'alla ko da wani ya ji sai ga ya abin nan nasu a cikin wannan Ramadan da ya wuce ai na faɗa muku kwanaki wani ci yana ji a gidan rediyo wani yana cewa wai ai shi alqur'ani din nan shi ubangiji Allah madaukakin sarki da ya kira annabi Musa ya halicci kiran ne sai ya sa abishiyar sai shi ta wata watakila sai da karanta watakila watakila ku lura da jumla da na faɗa watakila bai san me ya faɗa ba shi dai ya gani a littafi sai ya karanta kun gano wannan da ke ko ta yadda inda za ka yi mai bayanin abin da ya faɗa suka je na astafurla astafurla ku lura da jumla da na faɗa na ce watakila don shi yana da aƙida ko mai ya gani a littafi kawai a littafi ne zai faɗa saboda haka ya gani a cikin da ƙaigwal akhbar ne ya gano a cikin kisasul anbiya ne na asalabi ya gano a cikin waye a cikin waye duk abin da ya gani a littafi kawai zai faɗa ne ba shi da na'urori da za su tace su rege su fetse su tankaɗe su rere domin a sami kyakkyawan al'amari a'a shi kawai da zaran ya gani a littafi da zaran ya faɗa kun gane wannan da ke ko wanda yake wannan ainul khata'i ne wannan hakikanin kuskure ne kuma wannan yake tsindima waɗansu malaman cikin kuskure tunda duk abin da suka faɗa ba tare da sun auna shi da dalilai na shari'a ba za su faɗa sai su kuma majiya su ma kuma su ji sai su ɗora a sama Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya tsare mu Sheikh Islam bin Taymiyyah yace wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'ani shi alqur'ani mai girma zancen Allah ne hurufuhu harufan zancen Allah ne wa ma'anihi ma'anonin alkur'ani ɗin zancen Allah ne nau kenan wannan ita ce aqidar ahlu sunna wal jama'a laisa kalamun layil hurufa duna ma'ani ba wai zancen Allah ta'ala su ne harufan kaɗai ba banda ma'anonin kaga wannan wannan raddi ne gawa wannan raɗi ne ga mu'tazilawa Don magana mu'tazilawa ce cewar ma'anonin ba zancen Allah maɗaukakin sarki bane walal ma'ani ba kuma za a ce ma'anonin ne zancen Allah ba dunal huruf banda harufa wanda yake wannan ita ce aqidar al-kullabiyya da kuma asha'ira shekul islam bin taymiya gaba ɗayan su ya mai musu da martani a wannan rubuta littafi da yake tsakanin la'asar zuwa sallar magariba mun gane wannan da ke ku. maimaita eh aqidar ita ce alƙurani mai girma yana da harufa yana kuma da me ma'anoni kun gane wannan da ke ko a aqidar ahli sunna da harufan kamar me kenan a'a a sai ka ga ayar kamar alif lamin Allahu la ilaha illahu harufan zancen Allah ne ma'anonin zancen Allah ne wannan shine aqidar me ahlus sunna wal jamaa sai shekul islam bin taymiya ce laysa al huruf laysa kalamu al huruf ba wai zancen Allah su ne harufin ba kadai dunal ma'ani banda ma'anoni wanda yake wannan ita ce wani bangare na zancen ita ce zancen me mu'tazilawa cewar su a aqida su ma'anonin ba zancen Allah bane sai ka rasa me suke nufi shi za suke cewa kada mutum yi zirfi a ilimin tauhidi wai in yayi zirfi zai bace bayan su sun riga sun bace Allah ta'ala ya sauke walal ma'ani ba kuma ma'anonin ne zancen ubangiji ba dunal huruf banda harufa wanda take ita ce maganar al-kullabiyya da kuma asha'ira kulura asha'ira tauhidin su fa shi yafi karfi a kasan nan ka kira tauhidi ai ba ka kira tauhidi haka zaka ana cewa ilimin tauhidi Allah ta'ala ya wuce shi ne za ga suna da wasu sufofi kaɗan da suka yi na ubangiji sauran kuma suka yi watsi da su shi ne shekul islam bin taimiyya ya mai musu da martani akan cewar ma yuqalu fi zat kullu ma yuqalu fi zat yuqalu fi sifat ma yuqalu fi fi ba'd duk abin da aka faɗa in dalilan da kai imani da su ka yarda da su a matsayin Allah ta'ala yana magana yana ji yana gani yan rayayye ne wa kanu ta'ala qadiran wa muridan da sauransu dalilan da ka yadda da su suka taimaka maka ka yadda da wannan su ne za su sa kuma ka yadda da cewar Allah ta'ala yana da hannaye guda biyu yana da idanuwa yana da kaza yana kamar da ya zayyana kun gane ko tunda da ka yadda yana magana ai ka yadda magana shi ba irin ta to hakan nan ai hannunsa ba kuma irin na halitta ba domin laysa kamithlihi shay' هو السميع البصير وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة إيانا بأبصارهم كما يرون الشمس سهوا ليس ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته yarawnahu subhanahu wa fi arasatil qiyamah thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannati kama ya sha Allah ta'ala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anan yake zayyano mana abin da zai shiga cikin abubuwan da ya lissafa yace wa qad dakhala tabbas zahir ya shiga aiban kuma domin fi'ili madhi din sa shine fi'ili madhi din aiban aba wa qad dakhala ayban fi ma zakarnahu cikin duk abin da muka ambata min al imani bihi da imani da Allah madaukakin sarki wa bi kutubihi imani da littafansa wa bi malaikati imani da mala'ikunsa wa bi rusulihi imani da manzanninsa imani da littafansa ya yi mana bayanin cewar yana daga cikin imani da littafansa imani da cewar littafan magana Allah madaukakin sarki ne ɗaya kenan yana daga cikin imani da littafansa imani da cewar su waɗannan littafai ɗin imani da su jumlatan cewar Allah ta'ala ya saukar da littafai zuwa ga annabawansa da kuma imani ta su tafsilan cewar ya bai ma annabi kaza littafi kaza ya bai ma annabi kaza littafi kaza idan shi ya yi bayani ko kuma manzan shi Sallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi bayani da kun gane ko ka imani da cewar Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani gawa ga afdalu khalqillahi alal itlaq shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama imanin da cewar Allah ta'ala ya saukar da littafin injila gawa annabi isa alaihi salatu wasalam kaga wannan imani da littafi ne mufassalan hakan Allah ta'ala ya saukar da littafin a taura ga annabi musa alaihi salatu wasalam duk wani yana shiga karkashin imani da waɗannan littafai da Allah madaukakin sarki yayi yayi abin da ya saukar da su hakan yana shiga cikin imani da mala'ikun Allah imani da cewar su mala'ikun Allah akwai su ɗaya kenan kaga wannan akwai masu inkarin mala'iku ɗaya kenan na biyu cewar su mala'iku ɗin nan bayi ne na Allah maɗaukakin sarki kenan ba 'ya'yan shi ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau domin ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban wa laqad alimat al jinnatu innahum hadarun ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri sune al jinnatu sune mala'iku wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba sun sanya dangantaka tsakanin shi da mutanen boyi sune jinna wanda bahaushe yake cewa mutanen boyi sune aljanu an ce da aljani aljanne domin a boye yake ba a ganin shi kun da kyau ko an kira gona da janna ne domin ka shiga ciki za ta rufe ka amma lokacin da take fili ai ba ta zama wa dakhala jannatuhu ba ina fata mun gane wannan da kyau suka ce akwai alaka tsakanin a'udhu billahi minash shaitanir rajim cewar Allah ta'ala ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri kenan cewar jinna su ne mala'iku sun ce mala'iku ya'ya ne na Allah madaukakin sarki kaga wannan ya saba maqaidar cewar su bayi ne na Allah madaukakin sarki imani da cewar kuma su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kun gane wannan da ke ko imani da cewar kuma su mala'iku din nan akwai wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya amfani sunansu su za ka imani da su da sunayensu kamar wa kamar jibril kamar mika'il kamar israfil a nasarar ya faɗa hadisi kamar malik kamar malakul maut malakul maut ko azra'ilu eh malakul maut dan Allah ta'ala ce ya kuliyata wafakum malakul maut allazi wukila bikum kamar an ba zai sarai shirkanan nan a atidun ko ko raƙibun da atidun eh kace me faida ba raƙibu da atidi ba kun gane wannan da ke ko sannan kuma imani da waɗanda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ba da sunayensu sai ka imani da su da sunayensu da kuma sifofinsu da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya faɗa yace alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'il al malaikati rusulan uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha kun gane wannan da ke ko duk mutum zai imani da waɗannan ƙarƙashin imani da mala'ikun Allah amma wani mala'ikan da baka da sunan shi a Qur'ani baka da sunan shi a hadisi sai ke gumda bakinka kun lura da wannan da ke ko amma da zaran ka ce akwai mala'ika wani an ce kawo ayar babu kawo hadisi ingantacce babu kaga mutum zai kai kanshi ya baro kenan wa bi rusuli haka na imani da manzannin Allah kuma waɗannan baki ɗayan su ana imani ne fa da su duka mutum ba zai imani da mala'iku gaba gaba ɗaya ya cire mala'ika ɗaya ce bai da shi ba kun gane wannan da ke ko yawwa hakan nan manzanni mutum zai imani da manzanni ne baki ɗaya ba zai yi ce ya imani da manzo ɗaya ba amma sauran duk bai yarda da su ba ko ya yarda da manzanni duka bai yarda da guda ɗaya ba Allah ta'ala cewa ai kazzabat adinil mursalin adawa baki ɗaya sun ta ne manzanni iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi hudu kun ga annabi ɗaya ka faɗa amma lokacin da dan uwansu annabi hudu yace ala tattaqun suka ta shi sai Allah ta'ala yace ce duk sun ta manzanni ina ba ta mun gane wannan da kyau hisa ubangiji Allah maɗaukin sarki yake cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambance wani daga cikin manzanni to sharadi ne zaman mutum ya imani da manzanni duka muddin mutum ya yi imani da annabawa har zuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam yace bai yadda da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba imani da wadancan annabawan da duk ba zai amfana da shi ba kun gane wannan da ke ko hakan nan mutum ya ce ya yi imani da annabawa duka banda annabi isa alaihi salatu wasalam da manzo Allah imanin ba zai amfana da shi ba haka nan yace shi ya yi imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama amma bai yarda da annabi isa ba to wannan imanin shi da manzo Allah bai yi ba kwata kwata kenan musulmi su suka fi cancantar waɗanda ba musulmi ba dawa da annabi isa da annabi musa alaihi salatu wasalam abun ba na da'awa bane na haka wasu haka yahuda suka ce annabi ibrahim alaihi salatu wasalam bai yahude ne nasara suka yi alkafara suka ce ina a'iba ba nasari ne Allah ta'ala ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin inna aulan nasi bi ibrahima lallazina taba'uhu waɗanda suka fi kowa cancanta annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi shi shi ne wanda yake nasu amma wanda za su kunshe kansu a gida su ce sai dai kururuwa kawai wannan abun ba na kururuwa ba ne abin ba da kururuwa ake yin shi ba abin da cancanta ce ba da'awa ce ba Allah ta'ala ya sauke hakan nan manzanni za ka imani da su jumlatan manzanni na Allah ta'ala baki ɗaya a dunkule za ka yi kuma imani da su mufassalan manzannin da ubangiji Allah madaukin sarki ya kira sunan su za ka imani da su da sunayen da ubangiji Allah madaukin sarki ya kira su da shi da kuma inda ya tura su waɗansu manzannin ubangiji Allah madaukin sarki bai ba da labarin su ba wa rusulan qad qasasunahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka akwai manzannin da mun zayyana maka kisosin su tintini akwai manzannin da mun baka labarin su ba ake magana da wa da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to kai ina ka samu labarin Hanzalatu ibn Safwan ka ce wai akwai wani annabi sunan shi Hanzalatu ibn Safwan daga ina kai kuma ko kuma ka ce kana da wani annabi sunan shi Shamwilu ko Shamunu eh daga ina kuma wannan kun lura da ke ko kusa yanka shimun hmm. kun gane wannan da ke kusa daga sunayen da suka zo a ƙur'ani mai girma ana sallam ya faɗa za ka yi imani da su ne don ba a ɗora maka cewar sai ka san sunayen su ba abin da aka ɗora maka kai imani da su kuma ƙa'idar ita ce waye kifu inda amri amma mutum ya tafi zuwa neman sunayen su da wuraren da aka tura su ba tare da Allah ta'ala ya yi bayani ba ba tare da manzo Allah ya yi bayani ba to ina zai samu domin al'amura ne ghaibiyat kuma babu inda mutum zai samu bayanin su sai idan Allah ne ya yi bayanin ko manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi bayanin na wurare ne da hari baya shiga ciki dan ba al bane kisas ne kisoshi ne su kuma waɗannan kisoshin ba fim bane kullum da ke ko da za a ce an yi fim ɗin annabi yusuf ko an yi fim ɗin annabi musa duk wanda fina-fine ne ba kai ba su irin waɗannan al'amura da haka za ka kisoshin kai a cikin suratul yusuf da ka karanta sunan waye bayyana a ciki suna akwai sunan annabi yusuf akwai sunan annabi yaqub akwai sunan eh kace ne a cikin na nace ba wai a cikin surar ba a kissar akwai annabi ishaq nam amma sai ga gan kana abin da ka duk waɗanda ake kace waɗannan su kuma daga ina ka ji an ɗebo ta nan an yi nan an yi nan kawai yan fim ne suna son su samu kuɗin su kawai Allah ta'ala ya sauke har waɗansu abubuwan masu sawa mutum shakku a ciki bayan Allah ta'ala ya yi magana ya ce laƙar kana fi qasasihim ibaratul ulil albab ma kana hadisan yuftara ba kirkirarren labari bane Allah ta'ala ya sauke saboda yana shiga cikin imani da manzanni mutum ya imani da manzanin Allah ta'ala baki ɗayan su ɗaya yana shiga cikin imani da manzanni manzanin da Allah ta'ala ya faɗi sunansu mutum ya imani da su wanda bai Allah bai faɗi sunansu ba manzo sallallahu bai faɗa ba sai mutum ya gumda da bakinsa ba dora mishi neman su ba zai huce kuma ya ci gaba da ayyuka amma ka tashi ka ce ka nemo wancan sunan ka nemo wancan sunan ka nemo wancan sunan wannan bai dace ba wa alaikum salam wa rahmatullah to fa kai kai kuma yana kai ji wannan magana kai kai kai musulmi ne ya faɗa musulmi ne ya faɗa a wannan mulhidi ne zaka ce mulhidi zaka ce mulhidi zaka ce wa qad dakhala ayban فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان yana shiga ƙarƙashin imani da wa da Allah yana shiga karkashin imani da littafin Allah yana shiga karkashin imani da mala'ikun Allah yana shiga karkashin imani da manzannin Allah yin mai imani da cewar mummuni za su ga Allah rana tashi alkiyama la ilaha illallah kaji shekul islam ibn taymiya yana shiga karkashin imani da Allah dan Allah ne ya faɗa yana shiga karkashin imani da littafin Allah dan littafin shi aka faɗa yana shiga karkashin imani da mala'ikun Allah dan su suka kawo sakon Allah tsari mana mala'ikati rusulan wa minan nas yana daga cikin imani da manzannin ya shiga cikin imani da manzannin Allah dan manzannin su suka karba daga wurin wa mala'iku suka isar mana cewar bi annal mu'minina yarawna yarawna hutiyar mummane za su ga ubangiji ranar tashin alkiyama yawmal qiyamati ranar alkiyama iyanan ka lura iyanan bi kasir al'ain za su gan shi da idanuwansu kun ga kenan ba majazan bane kun gane ko bi a'yuni ru'usihim da idan da ke kansu za su ga ubangiji ranar tashin alkiyama bi absarihim da idanuwansu za su gan shi kama ya rauna shamsa kamar yadda suke ganin rana sahwan bayan gari ya washe sama ta washe laisa biha sahabun shine fasarar mai shahwan laisa biha sahab babu wani girgije babu wani gajimare a sararin sama ana nuna maka rana eh ba a nuna maka rana ko so ba sai kun taru kana nuna mai ita nuna mai ita ba kuma mun maimaita a karatun jiya ne ko na shekaran jiya cewar ba wai ana nufin yadda ake ganin rana haka za a ga Allah ta'ala ba a'a kaifiyar abin nan abin da ake nufi da kafiyar da ake magana anan shine kamar yadda ka san lokacin ganin rana lokacin da kake ganin rana babu turmutsutsi babu matsatsi ne haka ganin Allah madaukakin sarki ba wai da za a ga ranar a sama haka za a ga ubangiji Allah madaukakin sarki domin lissa kamar shi shay wa huwa samiu al-basir wa kama yarawna al-qamara haka nan kamar da suke ganin wata lailatul badri ranar 14 ga wata la yudamuna fi ru'yati ba sa cunkusuwa ba sa matsatsa wurin ganin wata ai suna matsatsa ne idan a lokacin da yake hilal jinjiri ya raunahu subhana za su ga shi Allah maɗaukin sarki wa hun fi qiyama a lokacin su suna farfajiyar ranar tashi alkiyama suna farfajiyar alkiyama domin arasat jam'i ne na arasatu haka ce arasatu shine wuri mai faɗin gaske wuri mai yalwa wanda yake kuma wani shine wuri hisabi mawaqif hisab kenan la ilaha illallah wurin da kowa ya tsaya yayi cirko cirko ga kayansa da ya aikata a nan duniya wani zuffa ta kama shi zuwa ma'alwala zuwa ina kenan irin sau wani kuma zuwa gwiwa wani kuma zuffa ta kawo mai cibi to fa wani kuma ta fara kawo mai makogoro kaga ya fara kiran habu kenan kun gano Allah ta'ala ya tsare mu a wannan lokaci shin mummune ne kaɗai za su gan eh ko kuwa maganganu ne na malamai guda uku suka yi wasu suka ce a wannan lokaci da mummunai da munafukai da kafirai za su gan magana ta nauke na ta farko magana ta biyu ko suka ce mummunai da munafukai ne kadai za su gan shi banda wa kenan kafirai magana ta uku suka ce mummune ne kadai za su gan shi a wannan wurin kenan duk a duk maganganun uku kowanne mummunai za su gan shi a ciki Allah ka samu a cikinsu ka tabbatar da mu a cikinsu raunar ba da dokolin janna sannan su gan shi bayan sun shiga aljanna wannan qaulan wahidan mummunai ne kadai na su za su shiga aljanna wanda ba mumuni ba ai babu shi babu aljanna kama ya sha Allahu ta'ala kamar yadda ubangiji Allah madaukin sarki ya so yadda ya gada ma haka za a ganshi babu wanda ya san ya za a ganshi kuma dalilai na za a ganshi dalilai ne masu tarin yawa ubangiji Allah madaukin sarki ya ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira Allah ta'ala ya ce lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid Allah ta'ala ya ce lil ladzina al husna wa ziyada al husna ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce ita ce aljanna ziyada ƙari akan aljanna shine ganin Allah madaukakin sarki ku lura da ke ko kuma a karatu dukan da muka huce baya muka magana ce kuma baya cin karo da faɗin Allah ta'ala la tudrikul absaru wa huwa absar baya cin karo da faɗin Allah ta'ala da yace lan tarani walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani duk baya cin karo da wannan baya cin karo da cewar la tudriku fadan Allah ta'ala la tudriku al-absar cewar idrak Allah ta'ala ya kore kuma al-idrak ita ce al-ihata ita Allah ta'ala ya kore wanda yake wannan ku ba za ta tabbata a duniya ba haka ma a lahira kun gano al-idrak ba yawwa baya cin karo da cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce lan tarani domin lan la tufidu a ta'bi kun da kyau ko wa man yara nafiya bilan mu'abbada a qawluhu hurdudu wa siwahu fa ibnu malik a cikin alkafiyatu shafiya kun gano wannan da kyau ko kuma koma da ta zama abadiyya din ce kamar yadda shi a zama ya rura wutar ko da ka sallama mashi akan wannan da yake gana da dalilai da yawa abinda ya kira tasliman jadaliyan zai zama iyanan duniya ne banda lahira domin Allah ta'ala ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim kuma Allah ta'ala ya ce wa na da ya maliku ya qadi alaina rabbu qala innakum makifun ce da inda har abada ce ga lan ga abadan inda ba iya nan duniya bane kaga har alahira ba za su buru mutuwa ba kenan ga su kuma sun Allah ta'ala ce wa na da ya maliku suka yi kira suka ce ya kai malik li ya qadi alaina ubangijin ka ya gama da mu qala innakum makifun ina fata mun gane wannan da kyau shekul islam ibn taymiya lokacin da ya zayyano waɗannan abubuwa ya zayyano mana shika-shikan imani tun karan farko guda nawa guda shida ya mana bayani kan imani da Allah yana shiga ƙarƙashin imani da Allah maɗaukin sarki imani da sunayen shi da siffofinsu wanda yake kan wannan shekul islam ibn taimiyya ya fi mai da hankali a cikin wannan littafi ɗin kuma a kusa a duk karatuttukan da muka yi guda bakwai baya ko in ce eh, guda shida ko zana darasin farko an yi ta da ne. ina ba ta mun gane wannan da kyau a darasin mu ne yau ne ya shiga mana da imani da littafin Allah imani da cewar da mala'iku imani da manzanni har dai zuwa nan inda muka tsaya wanda yake a darasi na gaba shekul islam ibn taymiya zai zayyano mana abubuwan da suke shiga karkashin imani da ranar tashi alkiyama shi yasa ma yake fasulu dan ya nuna maka ya rufe can zai kuma buɗe nan zai zayyano mana abubuwan da yake shiga ƙarƙashin imani da ranar tashi alkiyama sannan kuma bayan ya kammala wannan sai zayyano waɗansu abubuwan da suke mukammilat na tauhidi wanda yake a yanzu zama usul ma na aqidar a sunna wal jama'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya jika ibnu taymiya da gafara Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ta'ala ya haskaka kabarinsa Allah ta'ala ya albarkaci ilimin da ya bari Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarsa ubangiji Allah madaukakin sarki ya haska kabarinsa duk waɗanda suka yi juhudi wurin rayar da littafansa duk waɗanda suka yi juhudi wurin rayar da ilminsa Allah ta'ala ya sanya musu albarka Allah ta'ala ya sanya musu albarka ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka ya Allah wannan karatu da muka yi ya Allah ka fahimtar da mu shi ya Allah ka tabbatar mana da shi ya Allah ka hore mana shi ya Allah ka sani aiki da shi waɗanda suka taimaka wurin waɗannan karatuttuka har zuwa nan inda aka zo da waɗanda suka taimaka da waɗanda suke taimakawa da waɗanda suke yunkurin taimakawa ubangiji Allah madaukakin sarki ya sami tarayya a cikin ladan waɗanda suka tsaya tsayin daka ba za mu manta da su ba kama daga bada kuɗin kama daga tattara kuɗin kama daga so littafan har ya zamana sun buga sun so mana waɗannan littafai da muke karantawa ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya sa mu yi tarayya da su a cikin ladan baki ɗaya a yau muka zo rufe wannan daura wacce take ita ce ta goma sha ɗaya A kan abin da ya shafi jerin gwanan daurorin da ake gabatarwa kan babin aƙida kaɗai ku lura daura ta mai da hankali ne ka cokan akan abin da ya shafi karantar da littafan aƙida lura da mahimmancin aƙida lura da cewar aƙida ita ce abu na farko da ubangiji allah maɗaukin sarki ya turo annabawa da ita lura da cewar ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai da yi shekara goma cir yana karantar da mutane tsabagen tauhidi tsantsar tauhidi tukunna kafin ubangiji Allah madaukakin sarki ya umarce shi da salloli ya umarce shi da azumi ya umarce shi da zakka kenan wannan yasa aka aka ba aqida muhimmanci sosai da sosai ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka ma dukkan waɗanda suka yi juhudi wurin rayar da sunna a ƙasar nan da sifa khasa Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ya albarkace su ya albarkaci zuriyarsu ubangiji Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya ji kansa da gafara waɗanda suke da rai ya Allah ka tabbatar da mu da su akan tauhidi dan wanda ya rasu an ga akan me ya rasu kuma da al-Imam al-Barbahari ya magana kun gane wannan da ke ko da muke dare ya Allah ka tabbatar da mu akan wannan aqida ingantacciya tsaftatacciya dole ne a tahi tsayin daka a ga an karantar da ita a islamiyu malaman islamiyu wajibin su ne a makarantu malamai da suke karantarwa wajibin su ne kada ka ji cewar kai hausa kai kake karantarwa ko kai ingilishi kai kake karantarwa ko kai mathematics kai kake karantarwa sai kar wannan ya ɗauke ka limamai jagorori iyayen tafiya da imamu rabi ya ce fafas su kullu hafifin imamu dole ne limamai su tahitsi su karantar da mamunsu tauhidi ko da ba su karantar da su sun zama malamai a wannan babin ba dole ne su karantar da su su zama su cire musu abin da yake ya zama wajibi a kansu kullum da wannan da ke ko akan wannan muhammad bin abdullahi ya rubuta al salasa kuma ya dinga laƙana ma mutane wannan littafi din talqinan haka ake laƙana musu su san ma'anonin su san abin da ya kunsa kenan limamai wajibin su ne su tahi tsaye bayan sallar magariba ne bayan sallar lisha ne bayan sallar asubahi ne dole a tashi tsaye a ga cewar an rayar da tauhidi an dawo da shi shine abin da zai haɗa kan mutane shine abin da zai nutsar da mutane ina fata mun gane wani da kyau ba zai zama abin da za a yi sako-sako da shi ba kuma annabi ibrahim alayhi salatu wasallam da yake addu'a yake cewa rabbi la abin nan wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun yace illa man atallaha da qalbin salim sai wanda ya je ma Allah ta'ala da zuciya ta tacciya kenan ko babu yadda za a yi zuciya ta zama tsaftatacciya akwai shirka a ciki babu yadda za a yi zuciya ta zama tsaftatacciya akwai bid'a tare da ita dole ne a tahi tsayi. malamai limamai akan mumbari limamai na juma'a dole ne su mai da hankali akan wannan malamai masu karantawa a mumbari na wa'azi dole ne a tashi tsaye sai ga abin kamar ana tura in turo ne wani lokacin sai ga malam shirka ta yi wani yunkuri haka na man kada ya kasanta yunkuri take yi an nake mata rugugi sai ga talafa ana fata mun gano wannan da ke wuli kulli maqami maqam kowanne wuri da irin abin da ake fada abin da zaka zayyane ma ɗaliban ilimi da kafar su ta numfasa a ilimi suka fara karantawa suka fara karantowa in ka ja aya ɗaya sun san ina aya ce za su kawo maka aya biyu baya aya biyu gaba kaga irin yadda za ka yare da su ya sha bamban da irin waɗanda suke su abun ba haka bane ina fata mun gane wannan da ke sannan wani ya nuna maka ya nuna kenan wa'ati kulli fi haqqin haqqahu kowa ka bashi haƙƙinsa amma dole a tashi da maganganu ko da ba ka karantawa mutum littafi ba dole a cire tsafe-tsafe dole a cire camfe canfe da ke kwakwalon mutane munanan al'adu da ke kwakwalon mutane dole a cire musu kun gane wannan da ke ko ubangiji Allah madaukin sarki ya mana gamtakatar Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkaci zuriyar mu ya albarkaci ilimin mu baki da wani dan wayar ya rubuta wata doguwar wasiƙa ubangiji Allah madaukin sarki ya saka mishi da alkhairi yake cewa bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce ina son a gabatar da wannan saboda sabbin zuwa wannan majalisi ne albarka Mana yana sa a karanta waɗannan al'amura saboda sabbin waɗanda suka zo kamar ya fahimci kenan akwai sababbi waɗanda suke kusan tun a daura farko da aka fara dama al'amura haka yake kasancewa wasu suna nan wasu kuma sun tafi waɗansu abin da ya shigo da su mena kawai sun shigo ne don su yi FUT a nan ina fata mun gane ko wasu kuma don su zo nan jefula wasu kuma don su zo COE abin da ya shigo da su kenan waɗansu da su muka fara karatun nan sun kammala adadin abin da ya shigo da su kuma sun koma gida ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya albarka a karatunsu Allah ta'ala ya sanya inda suka koma gida su zama jakadu na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ina fata mun gane wannan da kyau waɗansu kuma abin da ya shigo da su sun shigo neman kuɗi ne kuma sun samu sun koma gida eh kai shiru ka ce me kun lura da ke ko wasu kuma sun shigo da suka zo suka dan samu sai suka wuce wani wurin ina fata mun gane wannan da ke ko wasu kuma daidai lokacin da wasu suka tafi lokacin wasu suka shigo ka san dama lokacin da kake jin gari ya maka zafi lokacin wani yake jin ya mai sanyi lokacin da kai ga koma gida wani daidai lokacin wani ya samu admission ya shigo kuma to kaga dole zai samu wani lokacin waɗanda muke karatun da su sun wuce ba sa nan kuma wasu su shigo ina jin yasa ya ce a yi jawabi saboda waɗanda ba sa nan na farko dai a gabatar mana da mecece daura sai ya ce menene daura kaga sai ya hausa mai da kenan ko yawa mecece daura me take karantarwa game da saurare me ake so wanda ya halatta sababbi da kuma waɗanda suka saba zuwa su yi ina ji mun fahimci wannan da kyau idan aka ce daura ita ce wani kwas ƙwarya-ƙwarya da ake gabatarwa domin asalin filin yana dara ya duru ne dara ya zaga ya duru yana zagawa kaga wannan tana zagawa ne duk bayan wata uku kaga darat kuma ta duru kenan ko tana zagawa duk ba kaga addaura ya zama sunanta kenan addaura ta kenan ina jin larabcinta ya fito domin tana zazzagawa lokaci bayan lokaci ake yi me take karantarwa game da saurare abin da ke daura take karantarwa shine wani littafi ake so ko wasu littafai ake so ko waɗansu ilimi ake so a lokaci guda kun gane wannan da ke ko a samu ɗalibai zakakurai waɗanda yake za a yi musu gauron flashin su ɗauka eh ina fata mun gane wannan da ke ko sabili da haka karatun da za a yi shi cikin wata uku kenan shi ake yi cikin sati ɗaya kuma ka lura wata uku muna da mako na muna da mako sha biyu kun lura da ke ko galibin majalisai a sati ana karatun littafi kaza sau ɗaya in sati ya dawo a sake yin shi in ya sake ya dawo a sake yin shi kenan a wata uku ana maimaita wannan littafin sau nawa sau goma sha biyu ina fata mun gane wannan da ke ko sau goma sha biyu kuma galibi ana yin karatun ne awa ɗaya ina fata mun gane kenan ana yin awa goma sha biyu shi kuma karatun dauran nan muna yin shi kwana takwas kun lura da ke ko awa ɗaya da rabi kowane karatu yanzu na awa nawa kenan eh awa goma sha biyu kenan karatun wata uku ne za a yi shi ana saboda ni daga cikinku akwai wanda suke malaman islamiyu ne waɗansu su ma su suke da islamiyyar kenan shi ne malam babba imana eh in ka ji gaza mai islamiyyar shi umarni yake bayarwa wani liman ne a masallacinsa wani kaza ne kenan za ga jagorori ne na al'umma ya zamana kenan ya kamata a ce akwai wata bita ta zuwa karo ilimi da ta ce gudana tsakanin ɗalibai tsakanin al'umma domin wajahar da mu domin ɗora mu akan tafarki wanda yake na daidai wannan za ka ga kowace daura tana da manufofinta ana ba ta mun gane wannan da kyau daurar da jami'a islamiyya take gabatarwa wanda yake har zuwa shekara ta dubu biyu da ɗaya za ga wannan lokaci ana malamai daga sassan najeriya suna halatta wannan daura wanda yake an sa ta a wurare guda hudu a najeriya wuri na farko a kano wuri na biyu a borno wuri na uku a sokoto wuri na hudu a ilorin wanda yake ɗalibai na ilimi da malamai da limamai suna halarta waɗannan daga wurare sosai da sosai kuma gani ya kori ji duk wanda ya halarci wannan daura da aka yi ya dawo sai ga haka lalle ilalla an samu ƙari ana fata mu fahimci wannan da kyau to wannan kenan har ya zama na bayan an kammala wannan daura din jami'a kuma larabawa malaman jami'a suna gabatar da jarrabawa da suke yi wa ɗalibai domin wanda Allah ta'ala mai gamdakatar kuma ya samu gurbin ƙaro karatu a jami'ar musulunci da ke birnin madina tana sanadiyar wannan daura kun gane wannan da ke ko na ce muku har zuwa wata shekara dubu biyu da ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya an gabatar da wannan daura shekara ta dubu biyu da biyu an gabatar da wannan daura sai al'amurra suka dakata baki ɗaya aka daina zuwa to da aka daina zuwa sai ya zama na ɗaliban da suka yi karatu a can suke ganin to tun da waɗannan sun fara bari su su ɗora sai zama na daidai mawuyaci a shekara baka ji wannan jiha suna gabatar da daura shekara shekara wanda zai haɗa ma dan horarwa ne ake gabatar da irin wannan daura din kun lura da ke ko wannan ya zama na kuma ana gabatar da ita lokaci lokaci ko littafi littafi domin da ya zama na a dunkule a mako guda a ce ka samu wani karatu mai tsabar gaske mun halarci irin waɗannan daurori ba irin wacce da take nizamiya ba me nake nufi da nizamiya wacce take da aji malami yana tsaye ɗalibi yana zaune akan kujera kun da ke ko ba irin wannan ba wanda yake sai an tantance ka kafin ka shiga a ce adadin ɗalibai kaza ake bukata kaga irin wannan kenan kuma akwai wanda ake yi nifamiya a abin nan na wanda ake a karatun gida kun lura da wannan da ke ko ma'ana za a sa littafai a daga bango zuwa bango a sa littafi ɗaya sai malamai biyu su tara mishi misali a ce a sa risala ta ibnu abi zaid sai wannan malami zai ɗauki babul ibadat wani malami ya tsaita daga tsakiya da babul mu'amalat abin da ya kai an nikaha da sauransu itin kun lura da wannan da kyau ko za ga an sa daurori da ake gabatarwa mun halarci wasu daurori da aka yi kiblace ni daurar bayan sallah asubahi ake yi ana idan da sallah asubahi malami zai zauna ya fara karantarwa in kana son hallara a wannan to dole sai dai ka zo kai sallar asubahi a masallacin ka baro ku wani ya baro su karfe hudu na asuba wani karfe uku da rabi dan ya zo ya samu wuri tukunna ya zo kuma ya samu sallar asubahi a cikin masallacin ana yi malami ya zauna ya fara karantarwa an karantar da gado an karantar da aqida an karantar da tafsiri kawai da tafsir an karantar da kaza an karantar da kaza wanda yake ɗaliban ilimi gaskiya ana fa'idantuwa akan wannan to kuma daidai gwargwado hanyar da aka bi aka nuna maka kake ganin kai ma ka iya tata ta akan alfin ba'un kai ma kana ganin irin wannan hanyar za ta taimaka maka wurin ka dinga nuna ma wani shi ma alfin ba'u ta irin wannan lura da cewar inda za a ce a yi karatun tsawon a ce kullum abin zai fuskara kullum da ke ko in kuma a ce ba za a yi ba saboda larurori akwai makaranta akwai sana'a akwai tafiye-tafiye abin kuma zai lalace to yana lafi a ce sa'atan fa sa'atan lokaci zuwa lokaci kuma yake cewa abin da ya kamata ga sababbin ɗalibai da tsofaffi shine na sha maimaitawa a cikin darussa da ake ina ba da shawara mutum biyu mutum uku su taru duk wannan karatu da aka yi shi ya zama na an kun maimaita shi kuma abin da zai zama maka abin mamaki duk a karatun boko ana wannan masu yin siyoyi e, masu digiri masu kaza za a gansu su su uku suna yin abin da ake kira group discussion suna kana dan ya san wani ya dara shi fahimta saboda me wai yana hasashen jarabawa shine abin da zai sai wannan to ina laifi a ce ku taru bayan an yi wannan karatu tun daga tarzaman ibnu taymiya har zuwa nan inda aka tsaya ku taru ku maimaita ku sake maimaita ku sake maimaitawa sai karatun ya tsaya ya ja sosai da sosai watakila wasu ayoyi da ka rubuta shi bai rubuta ba kun gane wannan da ke ku watakila wata fassara da kai shi yadda ya ji ba haka bane sai ga ku uku musamman ma da yake za a ga unguwa kamar yadda list din da yake hannu na yake nuna za a ga unguwa unguwa ɗaya za a ga akwai mutane da damar gaske sosai da sosai wanda suka zo daga wannan unguwar to ko dai da ake mutum shi kaɗai ne a unguwarsu baya hana a wannan haɗuwa da aka ya hadu da wani ɗalibi ya fahimci kai wani guru ne baya hana cewar mutum ya kokari ya samu wani don su sake maimaita waɗannan karatuttuka ɗin ina fata mun fahimci wannan sawa'un sabon zuwa ne ko yana cikin tsofaffin zuwa abu na biyu ya ce a gabatar da mai karantarwa domin sanin mai karantarwa shi ma abin yana da wata fa'ida haka na ganin sai an gabatar da wani mai karantarwa ai mai karantarwa kawai dai inda wannan ne gaushe ne aliyu muhammad sadis ko yawwa kuma na fatan ko bayan bayan shi dai karatu zai ci gaba kun yi shiru yawwa ai ba sai an gabatar da mai karantarwa ba kai ka zo wanda ake gabatarwa kuwa ya ce daga ƙarshe ina roƙon a horar da ɗalibai na ilimi ko matasa da kula da karatu to ina jin abin da ya faɗa lalle ya ga ɗalibai sun yi kasa suna da kasala samari ya ga suna da kasala kuma samarin nan fa su ake fatan fa su zama jagorori na al'umma a ƙasar nan kun shiru ko kuna ga ɗan shekara 70 75 80 kuma shi zai dawo yi abin nan eh ai ba shi ake tunanin ya ce zai dawo ba a kai da kake 25 30 din nan kai ne ake so ka koshi da karatu ingantacce tsaftatacce na kai ne muke fatan zaka zama ciyaman zaka zama gwamna zaka zama minista zaka zama shugaban kasa ko ba haka yake ba ina zan ga magana da ita tana da abin nan kenan sosai da sosai yace kuma su kula da karatu tare da dogaro da kai kun da ke ko wannan jumla tana da muhimmanci sosai da sosai kada dalibi ya zama Allah ya baku mu samu saboda haka dogaro da kai mutum ya yi kokari ya ga wata sana'a ya iya akwai sana'o'i masu tarin yawa wanda yake za ka rike kanka sana'ar recharge din nan yanzu ba karamar sana'a ba ce sana'a gyaran waya ko a iya ungoku kawai ka iya kwarewa a gyaran waya ya zama na a kwakungu kawai ga ce wani shi ke na ai gaga adadin mutanen da ke kwakungu an gaga ba abin nan bane kun lura da ke ko ba wai sai ka cika shago da kaya ba ya zama na duk abin da zaka koya kai itikanin sa ka tsaya ka koye shi sosai da sosai sai ya dan waya ba da shawara sosai da su Allah ta ya saka da alkhairi to kamar yadda bayani ya gabata nan muka zo karshen rufe wannan daura din ubangiji Allah maɗaukin sarki saka da alkhairi duk yan uwa da suka taimaka wurin wannan karatu da har zuwa yanzu nan ubangiji Allah maɗaukin sarki saka musu da alkhairi daurar kamar yadda bayani ya gabata bayan watanni uku uku ake yi kuma wannan watan shawwal shine wata na goma kenan wannan daurar qada'i ce ta wata ramadana kun yi shiru da motar ramadana wata ne da ake azumi to kuwa an shagaltu da azumi da karatun qur'ani da kaza sai aka jinkirtar da taurar zuwa watan shawwal kenan yanzu shawwal daya zulqada zulhijj yanzu mana da watanni nawa kenan uku wanda yake su ma kuma akwai daurar su da za a gabata tunda mun ce wannan daurar ta watan shawwal ce kun lura da ke ko eh wannan daura ta watan ramadan ce yanzu da izinin Allah madaukakin sarki za mu je daura ta gaba mun ce daura ta gaba kai tsaye inda muka tsaya anan nan za mu tashi kun da ke ko za mu tashi fasulun wa min al-imani bil yawmil akhir kenan nan za a tashi a wannan littafi mai tarin albarka na al-aqidatu al-wasitiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah za mu tashi a asabar ta biyu bayan babbar sallah kun lura da kyau ko asabar ta biyu bayan babbar sallah don asabar ta farko ya ta yi kusa da sallah ko mukamaki bai gama eh mukamaki bai gama abin nan ba da izinin Allah ta'ala ga ko ta kama ranar ashirin da da hudu ga zulhijja kenan wanda zai zama daidai da ashirin da goma sha tara ga nuwamba lura da ke ko goma sha tara ga nuwamba Allah ta'ala ya nuna mana wannan lokaci da alkhairi Allah ta'ala ya nuna mana da alkhairi duk waɗanda suka taimaka a gabatar da dauran nan kama daga jagororin masallacin nan kama daga injiniyoyinmu na wutar lantarki da na'urori duk gaba ɗaya mu Allah ta'ala ya saka mana da alkhairi na sha maimaita kuma ina ƙara maimaitawa darussan da ake gabatarwa waɗanda suke bayyana kaɗan ne amma waɗanda yake tsakanin mu da su akwai labule su suka fi yawa kun shiru wataƙila ka ce wanda ka ji sanarwar shi ka ji ya sanar da kai ko ya tashi ya sanar da kai baka gan shi ba kai shiru to haka abubuwan suke hannu ɗaya baya ɗaukan jinka duk wani wanda ya taimaka Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi littafin da za abin nan paper cd da za a bayar a wannan karan za a bayar da na usulul iman ne usulul iman mun yi daura uku a dashi na Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda ke fayyace akan abin da ya shafi waɗannan abubuwan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bayani a kansu kai ka ce shi ya ɗauki wani bangare ne a rukunin imani shi kuma wannan ya ɗauki wani bangare ubangiji Allah madaukin sarki ya ji da gafara baki daya Allah ta'ala ya rahmshe su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik